ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar muna sha ɗaya ko? muna sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya nuna mana wanda ya daidai da yau mala 24 ga watan 4 shekara ta 2021 a lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan wata mai albarka mai alfarma makaranta ta ramadan wacce take gudana a wannan masallaci na zamzam muna cikin suratul tauba a jiya mun tsaya kan ayata. goma sha biyu za mu tsora kan ayatan sha uku ya Allah ya ce ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين نعم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم نعم الله ملوك كيت ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ahshin ba za ku yaƙi mutanen nan da suka warware wato alkawarin da suka yi da ku ba ba kwa yaƙe su batun da sun warware alkawarin da suka kulla da ku ko kuka kulla da su wa hammu bi ikhrajin rasul kuma suka himmantu wajen fitar da manzo daga garinsa ita ce maka kenan wahum bada'ukum awwala marra kuma su ne suka fara tunkara ku da yaƙi farkon farawa a takshawnahum shin kuna jin tsoron su ne afallahu ahqqa an takshawhu in kuntum mu'minin ai Allah ya fi cancanta ku ji tsoronsa in kun kasance muminai ne ku qatiluhum yu'azibuhum Allah bi aydikum ku yaƙe su Allah ne yake so ya yi masa azaba da hannayenku wa yukhzihim kuma ya tabar da su ya wulakantar da su wa yansurkum ku kuma ya taimake ku alaihim akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma ya warkar da wato zukatan wato muminai kenan a bisa abin da aka yi masu mara daɗi a warkar masu da wannan damuwa da suka samu shine wa su dura ƙaunin mumini kuma ya warkar da kirazan wato mutanen da suke sune muminai shine a kire masu bakin cikin da da suka samu wa yuzhibu ghaiza qulubihim kuma ya tafiyar da bakin cikin da ke cikin zukatansu kenan shi ma duk a share masu shi wa yatubu Allahu ala man yasha kuma Allah zai karbi tuban wanda ya wanda ya ga dama ya daina abin da yake to Allah zai iya gafarta masa wallahu alimul hakim Allah Allah alimun masani ne hakimu ko mai hikima cikin aikinsa to in ba a manta ba tun jiya mun karanto aya da ta nuna cewa wa in fu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum فقاتلوا a الكفر kufur لا إيمان لهم لعلهم ينتهون إن in jiya aya da muka tsaya a kanta wacce take da irin wannan bayani cewa idan suka warware alƙawuransu da suka ƙulla da ku wato in su su min ba da ahadihim bayan sun riga sun yi alƙawari da ku na za a yi zaman lafiya za a yi zaman ba za mu yaƙe ko ba za ku yaƙe mu ba ba za a haɗa kai da mu a yaƙe ko ba za a haɗa kai da ku a yaƙe mu ba idan suka warware wannan alkawarin kuma waɗa'anu fi dinikum suka soki addinin ku shine zan suna aibata manzo suna aibata addinin da ya zo da shi suna aibata ƙur'ani to sai Allah ya ce in matal kufuri ko shuwa gabanin kafirci muka ji su ne manya-manya irin sabu jihar su utuba da sauransu su ake nufi don aka karya manyan to saura su kuma hesibi amma in aka ce ƙanana ƙananan manyan na nan to tsiyana na Allah ya ce ku yaƙi shugabannin kafircin yanahum la aymana lahum babu cika alƙawari ki tare da su la'allahum yantahun ko za su bar abin da suke to shine wannan ayar sai aka ƙara ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum ah shin me yasa ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alƙawarin su ba tare da ku sun yi alkawari suka warware wannan alkawari malamai sun wato dan saba wajen bayanin wani alkawari ne kuma ya suka warware din wasu suka ce yakin badar da suka taho amma magana mafi rinjaye shine ba wannan bane lokacin da annabi ya zo hudaybiya ya ƙulla alkawari wato ya yi yarjejeniya da wasu kabilu daga ciki akwai ainihin kabila da ake kiranta ainihin wato kuza'a annabi ya yi yarjejeniya ya yi kawance da su in aka ce ka yi kawance da wata kabila ko wata jama'a shine ba za a haɗa kai da su a yaƙe ka ba ba kuma su za su yaƙe ka ba kai ma ba za ka yaƙe su ko ba za a haɗa kai da kai a yaƙe su ba annabi ya ƙulla alƙawari na zaman lafiya da su ku za'a to sai wata kabila banu bakar dama tun jahiliya suna yaƙi tsakanin banu bakar ko kuma banu bakara da kuma su wannan khuza'a din suna yaƙi tsakaninsu to su ƙuraishawa sun ƙulla su kuma ƙawance da banu bakara to wannan sai yaƙi ya haɗo su tsakanin wannan ƙabila ta wato ainihin bani bakar da kuma ƙabila ta kuzaa, to su bani bakar suka nemi taimakon ƙuraishawa da tallafa masu su yaƙi kuzaa. ita kuma ku a ta ƙulla yarjejeniya da manzo babu yaƙi tsakaninsu da shi ko ba za a haɗa kai da wata ƙabila da take faɗa da shi ta yaƙi wannan ƙabila da suke yarjejeniya ba kun gane da kyau idan muka yarjejeniya da wannan ƙabila wannan yarjejeniyar ta shafi wata can ƙabila da muke rikici ba za ta yaƙe ta ba in ko ta yaƙe ta to kamar ta warware wannan abin nan da muka yi wannan ne sai ya sa su ƙuraishawa da suka kawo hali ga a wacce ce yarjejeniya da manzo na zaman lafiya a matsayin ƙawarta kun gane da suka yi wannan yaƙi sai daga baya suka gane to akwai farkici waccan a sun yi ɓadin nan ƙawance da manzo in suka gaya mai zai iya yiwu tawaga zo ya yaƙe mu mu bani bakar kiran shi ne sai suka su ƙuraishawa tun da su ne suka taimaka masu sai suka yi shawara cewa su zo a sami manzo a ba shi haƙuri ko a ce dai bisa kuskure aka yi ko da mantuwa su sai aka aiko abu fiya a matsayin shi lokacin bai musulunta ba kun gane aka aiko shi ya zo madina ya ba su musulmi haƙuri wancan abu da aka yi ko dai bisa kuskure ko kuma bisa mantuwa abu sufiyan ya zo ya sami manzo a lokacin ma da ruwa ya ta zo kun san annabi na auren yarsa a ramla binta abi sufiyan saboda haka da ta zo ya sauka ta bashi masauki <clears throat> akwai shimfiɗa ta manzo je zai zauna sai ta janye wannan shimfiɗa ya ce a to shimfiɗar ni na fi ƙarfin in zauna wannan shimfiɗar ta ni na wato ta fi ƙarfi na kenan ban isa in zauna irin wannan shimfiɗa ba kun sa abu na babba ne a makka sarki ne mai mulki to yanzu har wannan shimfiɗar ta fi ƙarfi na kenan ko kuma ni ne na fi ƙarfin ta ta ce to wannan ne shimfiɗar manzan Allah ce kuma kai ga halin da kake ciki har yau ma'ana dai ba ta bashi ba ta shimfiɗa shimfiɗa ta kwashe ta ta jingini shi na ya dawo wurin manzo ya ce kaji kaji abin da ya kawo ni abin da ya faru mun taimaka ma kabila ta bani bakar yakin da suke da kuza'a kuma mun san kun yi alkawari da su su ku za a kenan shi yasa muka zo mu ba da haƙuri kuma abin da muka yi kuskure ne annabi bai ce komai ba ya gama duk bayanan shi ya tashi ya tafi to sai suka ji tsoron tunda annabi bai ce komai ba lallai za su zo su ɗauki fansa to shine wannan ya faru cikin watanni goma sha bakwai zuwa sha takwas an yi wancan a sulhu shekara ta shida da hijira to shekara ta bakwai muka ce wata sha bakwai zuwa sha takwa kaga an shiga shekara ta nawa kenan an shiga shekara ta ta takwas da hijira to shekara ta takwas shi na annabi ya taho da niyyar a buɗe makka amma kuma za a biya ta wannan ƙabila abinda ba ce daidai ba ko ta yi saranda ko kuma a ɗauki fansa akan waccan ƙabila da aka kai hari da sun to ne. aka zo aka yi fatuhu makka ma ba tare da wani yaƙi ba kun fahimta da kyau to shi a anan ake ba mu labari ala tuqatiluna na naqasu aimanahu. shin ba za ku yaƙi waɗannan mutanen da suka warware alƙawarin da suka kulla da ku ba hmm? sannan wahum wahammu bi ikhrajir rasuli kuma su suka himmantu wajen fitar da manzo daga gidansa daga garinsa makka kenan kamar da muka karanta da kusurin suratul anfal wato wa iz yamkuru bika na kafaru liyuthbituka tuluka yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wannan shine daidaicin wa hammu bi ikhrajir rasul suka himmantu wajen fitar da manzo shine fitarwan lokacin da suka ta kulle kulle waɗannan da suka kafirta shawara guda uku ko dai su ɗaure ka shine da yusu tuka tsare kauri guda kai tashan azaba har zuwa ajami ko kuma ainihin su kashe ka ko kuma su fitar da kai wannan ji shawarwari da suka yi ba ɗayan da suka iya yi Allah ya fitar da manzansa ta hanyar hijira kun gane da kyau to shine ana ake maimaita wannan ba su suka ma himmantu wajen fitar da kai ba hmm, suka fitar da manzo daga garinsa sannan wahun bada ukun a wala mara su suka fara yaƙa ku ne ya fara yaƙa shi ne alƙawarin da aka yi kasu taɓa duk wata ƙabila da kuka yi alƙawari da su na yarjejeniyar zaman lafiya kuka yi ƙawance kasu taɓa su suka warware suka je suka taɓa su ba shi kenan tun da sun yi wannan yanzu kenan a shaurahun kuna jin tsoronsu ne ba za ku je ku kai masa yaƙi ba ba za ku kai masa hari ba Allahu a an tafshauhu Allah shi ya fi cancanta wato ku ji tsoronsa in mumini ne in kun kasance ku mumini ne kuna fahimta da kyau wanda suka ce a'a badar ake nufi domin a badar ne wato su suka zo suka fara yaƙar manzo suka taho da nufin yaƙi aka zo ake a badar wasu suka ce shi abinda ake nufi kenan amma abinda malaman tafsiri galibi suka tafi sun tafi akan cewa a a wancan warware alkawari da suka shi ake nufi na yaƙar isu ƙuraisha da suka taimaka ma bani bakar ta yaƙi ƙabila ta a wacce ta ƙula tsauri da manzo shi ne ake faɗi a nan wurin haka yawancin malamai suka tafi a kai an gane da kyau amma wancan abin da ya faru a badar mun karanta shi a an yi bayanin wannan ko a wata rama da Allah ke cewa wato ainihin yukhrijuna rasula wa Iyakun. an tu'minu billahi rabbikum suna fitar da manzo da ku daga garin ku kenan ku muhajiruna kawai ba don komai bai sai don kun imani da Allah ubangijin ku. wannan dai abinda yawanci malaman tafsiri suka tafi kenan cewa wancan warware alkawari da suka yi suka je suka taimaka su ƙwarshawa wata ƙabila ta yaƙi wata da ta ƙulla alkawari da manzo shine ya jawo wannan Allah ya ce qatiluhum ku yaƙe su Allah bi aidikum Allah ne ke soye masu azaba da hannayenku wannan kuma an dawo magana yaƙin badar kenan aga yakin badar Allah ne ce ku yaƙe su Allah ke soye masu waɗannan manya-manyan kafirai azaba da hannayenku kaga aka suka baro maka suka taho badar sannan suka zo aka rika kakkashe su manya-manyan gumaguman da suka hana musulunci tafiya a lokacin da aka kashe su ko Allah ne ya ce yayi wannan ne yana so ya masa azaba da hannayenku sannan waye ku zihim ya tabar da su ya wulakantar da su ba wulaƙanci sama da shi abokin gaba ya zama an ci nasara a kan shi yana ji yana gani ya rasa yadda zai abinda bai ƙauna ya ɗaukaka haka aka yi masu aka kakkashe su musulunci ya ɗaukaka ya ƙarfi sannan kuma aka sami ganima aka kuma ribata waɗansu wannan babu abu mai damuwa irin abin da ya sami su irin wannan kuma ya zama abin da annabi ya ce wato ƙarara cewa dama Allah ya alkawarin zai taimake shi to shine Allah ya ce wayan alaihim kuma Allah zai taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma zai warkar da abin da yake damun mu'minai na ciki wato mutane mu'minai na zuciyarsu da abin da aka yi masu wasu waccan kabila ta khuza'a yanzu an zo an yi ma fatahu makka kenan sun sami kwanciyar hankali ba wata kabila kuma da ma za ta sake tunanin ya kasu ko kuma a'a in badar ake nufi abin da ya faru a badar duk mumini zuciyar shi ta yi sanyi domin lokaci ne da aka tattaro makiya a ginin Allah gaba ɗaya aka gama da su duk wani wanda dama shi ne da dukiyar shi da matsayinsa da tsiyatakun shi yake hana musulunci tafiya sai da aka gama da shi ko kisa ko kuma ribata to kaga zuciyar duk mumini za ki daɗi a wannan lokaci wa yuzhibu ghaiza qulubihim kuma ya tafiyar da abin da ke cikin zukatansu wato na bakin ciki wai tuballahu Allahu ala man yasha Allah yana karɓar tuba wanda ya so malamai suka ce kama Abu Sufyan Abu Sufyan da shi Abu Sufyan shine shugaban ayari na kasuwanci ya gudu da kaya ba a samu ba Abu Sufyan shine jagoran yakin Uhud da aka shine jagora shi ya ja wannan tawaga aka zo aka yakin Uhudu. Abu Sufyan bai shiga musulunci ba sai da aka zo fatuh Makka ga shekara nawa kenan takwas ko shi ne malamai suka ce shi ake nufi Allah zai karbi tuban wasu duk abincin da aka yi ya zo ya musulunta shi kenan Allah ya gafarta mai shi musulunci duk abin da wanda ba musulmi ba ya daga da ya musulunta an share mashi ko shi ne a nan za ka ga Allah ke gaya mana tun daga wancan har yau har gobe duk wani mai tsiyataku in ya tuba ya bari kafin ajali Allah ga gafurur rahim ne kuma Allah mai jin kai ne wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne mai Allah yake am hasibtum an tusrafu wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله به ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون نعم الله ملوك يتي أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم shin yanzu kuna tsammani kuna zato ne an ci ku a bakku haka kawai sasakai walamma ya alamin na jahadu Allah bai tantance waɗannan da za su yi jihadi a cikin ku ba walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija kuma waɗanda ba su riƙi wani Allah ko kuma wani manzo ko kuma wani mumine duk ba su riƙe su walijan a matsayin makusanta masu ba su shawara ba alwalid shine albitan wato bitana na kusa da kai wanda ka yarda da shi yake baka shawara kake sirri da shi to ashin kuna zaton kawai daga kun ce ku muminai ne kun imani shi ke na kawai sai a baku haka nan shi Allah ya sani dama amma yana so ya tantance mumine masu sani suwaye ne muminan na gaskiya Shi ne ana aka ce am hasiftum an ku? shin kuna zaton za a bar ku haka kawai ku muminai hmm, na kinan ba tare da an jarabta ku ba jarabtawa shine walamma ya alamin lahun ladina jahadu minkum an ba tare da Allah ya tantance ya san suwaye masu jihadi a cikin ku wanda za su iya ba ransu za su iya bada da dukiyarsu za su iya bada da lokacinsu saboda ɗaukaka addinin musulunci domin musulunci zai sami ƙalubale zai sami masu faɗa da shi masu san su murƙushe shi to kawai ku daga kun ce kun imani shi kenan sai a bakku ba tare da an tantance to suwaye kuma za su kare addinin suwa za su taimaka ma musulmi shine wato allazina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillah kuma Allah bai tantance ya san waɗannan da ba za su riki wani ba Allah ba wala rasulihi ko ba za su riki wani ba manzo ba hmm? walal mu'minina walidan ko ba za su riki wasu daban masoya ba mu'mine ƴan uwansu ba firkinsa a matsayin makusanta shine wali kenan dakhil wanda yake kusa da kai sai Allah ya tantance yanzu in wani abu ya taso to yaya za a yi addinin za a tsaya a kare shi to yanzu Allah nan ne zai tantance ga mumine na gaskiya a'a za a loke shikenan a bari a ta ci mai musulunci a ta mai cin kata sannan kuma za a zama tare da Allah ko ko za a tafi a ta shirka hmm? san wasu da wani abu ya zo sai su ce to wace hanya za a bi a fita lokacin da boko haram din nan ya zo ake ta harbe harbe ya ce to aje a samo irin masu rufa'idan nan mana a samo su mana irin masu magungunan nan da bindiga ba ta cin su sannan ga su da rufa'ido da wane ne ji a samo su mana a haɗa su da su to su waye waɗannan menene rufa'ido menene ne duk waɗannan tsafe-tsafen da ake yi kaga koma baya kenan abin in ya samu ba za ka zo ka ce yaya duk wani bala'i da ya faru ai ya sami na farko ya suka yi ya suka fita koma suka yi tsafi suka koma suna yi ta ba magana tsafi musulmi bai da abin da zai sadda duk bala'in da ya samu sai dai koma ga Allah ya sake gyara alaƙar shi dangantakar shi da Allah ya kyautata alaƙar shi wajen masa biyayya da nisanta saba masa ya kyautata alaƙa shi da manzo bin sunnarsa kenan ya kyautata sa da siran magabata ya sahabbai suka ya suka tunkari duk wani bala'i irin wannan da ya zo musu amma an ka ce a koma harkar tsafi a tafi a ɗauko ƴan banga yan sauri, wanda suke wuka ba ta cin su ko bindiga ba ta cin su duk wannan shirme ne kawai ba ita ce hanyar fita ba shine nan ake faɗi wa lam yattakhidhu min dunillahi ko walidan basu riki wani ba Allah ba duk bala'in da zai same su za su koma su dogara da Allah shi za su sa shi zai taimake su shi zai tallafa musu shi zai kare su in sun sami saɓanin haka sun san Allah ne ya kaddara musu amma ba za su taɓa kauce hanya ba a tafi wurin wani boka wani matsafi wani malamin tsibu ya yi kaza shi me zai ban da wannan ya ƙara dumiyar da kai ga azaba gaban ku sannan kuma ga rasa imani ai daidai lokacin sannan za a daɗa soke harka bokanci harkar tsafi harkar komai a dawo a koma kuma ga Allah a riko da ƙur'ani a riko da sunna a riko da hanyar magabata to ne nan ƙararrafa ake gaya mana shin kawai da kun imani shi kidan sa baku ba za a jarraba ku ba a ga suwaye za su jihadi su kare addinin Allah suwaye kuma ba za su riƙi wasu daban ba za su riƙi Allah ba za su riƙi wasu ababa daban ba ba Allah ba sannan suwaye ne za su riƙi manzo ba za su tafi su ta abubuwa ba wanda ba na manzo ba a tsarin abin da ake da neman mafita tanzu kama najeriya ne da take da musulmin najeriya abin da ake ta masu. kamata yi wannan aya su sa ta gaba su kalle su da kyau shin wai abin da ake mana yanzu ya kamata mu koma mu gyara alaƙa mu da allah a daina saƙo a daina zunubi a daina saba ma allah kuma a riƙa ɗa'a abin da allah yake so a yi masa shi ya kamata mu yi koko kuma daɗa saban allah ya kamata a yi me mafita mafita shi ne a koma a gyara alaƙa mu mu da Allah sadda Allah zai kawo ɗaukinsa ba mu sani ba sadda zai ba mu kariya ba mu sani ba amma sadda ana abubuwa ana mana marasa daɗi to sannan kuma ya koma alaƙa mu da Allah babu kyau to Allah zai ban mu da su dama ba za mu iya ba a alaƙan mu da manzo ya bin mu da sunna take Sau da ƙafa ne ko ko suna yar muke mata suna irin talayya tunda za a cira, go za a cira ma muna su. suna aure tun da za a jima'i za ina so amma sauran sunoni, wanda suka saba mu son zuciyarka ka share dole sai mun goma mun gyara alaka mu shine na aka ce wala rasulihi ko shin kawai za a bar mutane ba an jaraba su ba ga suna tare da manzo ko kuma tare da wani sa haka nan walal mu'minina haka nan mu'minai ɗan uwanka sai tare da su ko kawa tsada su tuni saboda duniya wani abu can ya hada ko ta ƙungiya wani harkar asiri da kuke wani canfe-canfe tsafe-tsafe wajen ko kuwa kuna tare da muminai ko kun riƙe wasu daban shine walijan kenan wallahu khair wallahu khabirun bima ta'malun Allah ya ce Allah shine khabirun mafi sanin duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke Allah ya sani an ce khabir wanda ya san cike da waje kenan ba abin da zaka boye ma Allah abin da za ka aikata kan aikata ma Allah ya san shi kan ka aiwatar da abin Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka ya san abin da cikin mu nan duka to ka ga mai wannan sifa shi ya kamata ka ji tsoro ji tsoro tunda shi ya san halin da muke ciki ne Allah yake ma kana lil an ya'muru بالكفر نعم أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين نعم kafin وانا آير ابن كثير كن سين يكاو آية يكاو وقال يفسر عشد fassara ga wasu ayoyi nan da ya kawo wanda suke da alaka da amhasibtum din can aya da take cikin suratul ali imran a cikin suratul ankabuti Allah ke cewa alif lam mim asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun alif lam mim Allah ne masanin abin da yake nufi da wannan harfan asiban nasu an yutraku shi yanzu mutane suna tsammani kawai a kyalin su an yaqulu amanna dan sun ce mun yi imani wa hum la yaftanun wai ba za a fitintine su da abubuwa ba daga baya wanda za a auna imaninsu wala ƙarfa sannan ladina min qablihim Allah ya ce hakika mun fitini mun jarabci wanda suke gabaninsu to shi yasa kenan imanin ka dan uwa dan kai imani ba kawai shi kenan ba ka tsira abu yoyo saban da ake a ban ƙasar nan kadai wanda wani saban ma gashi nan tilasta maka shi za a yi amma ya tilasta yanzu ka ce waya zaka ka hau kan intanet kana so kai browsing kai na wani abu da ya shafi iliminka kana budewa sai ka ga hoto za a fara turo maka hoto ne me na tsiraici yanzu sanda aka turo ma bude wannan tejin kai ka abin da za a karanta da man hoton da za ka gani ka yi kallon shi ne haka za a tilasta maka a turo maka hoton da ba ka kauna gani ko ba haka ake ci ba yanzu in ka fita kan titi mata da suke tsirara suke yawo haka suke ga sunan gabanka in ka tafi duk makarantun nan namu university da tertiary institute haka mata su gasu nan kama abin nan ta irin wannan lokacin kaga kai in ka ce za ka rinsa idan ka shin haka za a baka kawai ba za a jarabta ka ba sai an jarabta ka abin da baka so ga suna a ka na saƙo haka za ke ta gani rediyon nan yanzu in za ka buɗe ka ji labarai sai an sa kiɗa kafin ka fara ji sai an buɗe maka ka da kiɗa tukuna ko kuma a rufe da kiɗa duk abubuwa ne ga suna na fitina wanda za a jarabce ku da su shin kuna zaton daga imani shikenan ba za a jarabta ku ba Allah ya ce an jarabta na farko ko kuma a yau kai imani a gidanku kai sunna za ka bi komai kaga dai an tsane ka ana maka izgilanci abokai ne maka ha ustaz ha kai sarkin wazi wanda an yi abin kai magana shikenan ya sa maka suna a gidanku fa haka a layin ko ko a ku ko a majalisar ku ko haka kawai don kai imani sai a kyali ka ba za a mawa nan ba na farko an masu kun akwai wanda ake ɗauko zartu a cikin al'ummomin da suka gabata a sa ana gigarawa don a raba su biyu saboda imani kawai ba a yi wannan ba a na bidiyo ba mu labari kashe kaga duk abin da zai same mu yau a musuluncin nan wallahi mu gode mu Allah ba a yi mana abin da ake mana farko ba ka je ka karanta tarihin su Bilal su Sumayya su ammar su ka ji abin da aka masu azaba yau kai so aka mare ka an kore ka daga ungoku ko daga gidanku ko daga garinku saboda musulunci ashe shekaga duk halin da muke ciki sai mu rika gode ma Allah saboda haka Allah ya ce yana yin wannan ne na jarabta wannan da duk ake ganin wannan ibtila'i din wala qad fatanna allazina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya alamanar kadibin Allah yana yi ne don ya san masu gaskiya a cikinku dama shi ya sani ya bayyana abin kowa su sani sannan kuma don ya san makaryata wani za ka gaba da gaskiya ke ba da ya je jarabawa kaɗan sai ya tattara ya watsa wajen riko da gaskiya riko da sunna riko da addini da an jarabce shi a samun shi da an jarabce shi a kasuwar shi da an jarabce shi inda yake zaune sai ka gaya kawai shi kenan ya koma gidan wato ruwa ake cewa Allah ya tsare wannan duka sai mu lura da shi da wata aya cikin Ali Imran da Allah ke ta am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin shin yanzu shin kuna zato ne kawai ku shiga aljanna kai tsaye hmm? Allah bai tantance ya san suwaye masu jihadi a cikin ku ba sannan kuma ya san suwaye ne masu haƙuri sai an yi wannan to haka musulunci yake tun daga wancan lokacin har yau har gobe a wata yara Allah cewa ma kana Allahu li yazara almu'minina ala alama an tumalai hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu li yudla'akum ala a cikin suratu Ali Imran ita ma aya ta 179 Allah ke cewa Allah bai kasance zai bar muminai kan abin da suke a kai ba kawai gaba ɗayansu an ta hoyu a'a hatta yamiza al-khabitha min na tayyib har sai an tantance habib na daga cikin daɗaɗa sai an tace masu imani na gaskiya da kuma wanda suke dama ƙarya suke ba da gaske suke ba amma kana Allahu lidila kuma alal ghaib sai dai Allah baya tsinka da ku akan sa waye ne khabisi waye ne tayyib kai baka sani ba ayyuka suke nunawa Allah ta mu a cikin mutane masu imani wannan aya ta gaba da zamu karanta Allah ke cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah bai dace ba bai kamata ba ga waɗannan da suke mushrikai su ce su za su raya masajidallah wuraren ibada na Allah wato masallatan Allah shahidina ala anfusihim bil kufri suna masu tabbatar ma kansu da kafirci ta hanyar rantsarantsansu za su rantsuwa su rantsai da gumakansu to bai dace waɗannan su za su raya masallatan Allah ba ula'ika hadda da amaluhum wa fi narihum khalidu Allah ya ce ula'ika waɗancananka wanda suke kafirci suke barna suke bauta ma wani ba Allah ba hadda da amaluhum ayyukansu sun baci wa fi narihum khalidun kuma su masu dawwama ne a gidan wuta gobe kiyama Allah ya tsare mu innama ya amuru masajidallah man amana billah kadai wanda yake raya wuraren ibada da Allah masallatai kinan shine man amana billah wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir ya imani da ranar lahira wa qama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bada zakka walam yakhsha illa Allah bai jin tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakunu min al muhtadin tabbas waɗannan su ne waɗanda za su kasance masu shiryuwa inda Allah to wannan ayatin ran nan mun dan fara magana akan ta ko cewa bai dace ba haka Allah ya ce gashi nan Ibn kasir ya ce ma bagi lil mushrikina billahi an ya'muru masajidallah masajidallah akwai kira'a da ta zo da masjid maimakon masajid in an ce masjid masallaci wasu ka ce shine mai alfarma kaba kenan eh a ce kun san a baya mun yi magana a da suka zo cewa gaba daya ba su ba ɗaki mai alfarma ko ba haka aka ce ba a hajji wanda aka tura abubakar radiyallahu anhu da alimna na dalib da su abu furaira su shelanta cewa mushrikai ba su ba aba ayan yi wannan a baya ko to tun da haka ne ashe abinda suke na hidimar alhazai da shayar da alhazai da shi ɗakin a gyara shi a mai hidima to ko da suna so za su yi shi ma duk ba a bukata dan bai kamata ba ga mushriki mushrikai haka Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah bai kamata ba bai dace ba bai halatta ba ga mushrikai a ce su ne za su raya masallatai in an ce masajid dukkan wuraren ibada irin waɗannan masallatan namu bai dace ba a ce mushrikai su za su raya su to rayawa iri biyu ce akwai rayawa ta ka gina akwai rayawa ta a share su a sa fitilu a waye in sun matsatsi a faɗaɗa wannan duk sunan shi rayawa kun gane da kyau sannan akwai rayawa ta a raya su da ibada sallah ambatan Allah karatun ƙur'ani karantarwa kama abin da muke dina cikin imaratul masjid to duka guda biyar bai dace ba da waɗanda suke shahidi na la anfusin bil kufri suna masu shaida ma kansu da kafirci ne shaida in za su yi rantsuwa za su rantse da lata kamar da kai za ka yi rantsuwa za ka rantse da Allah su za su rantse da lata da uza da yahusa to haka nan su mun za kuma su kira Allah za su kira su hada shi da abin shirka ai in ka zo kana ta labbai Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ko innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ko ba ke hudi ba to sun sun zo za su ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikun laka huwa laka wa ma malak ko haka suke faɗi wato wai ba abin bautawa sai kai illa sharikun huwa laka sai wani dai dan abin tara wanda shi ma dai naka ne amma a iya tara shi da kai tamlikuhu wa ma malaka kai ka mallake shi kuma da shi ma abin da ya mallaka dai to sai dai shi za a kan haɗa ka da shi ka zo nan kuma kan suke bauta ta suke su ma na abu abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta mun sai dan su kusantar da mu ga Allah kusancin daraja mu kazamu ne masu datti ne abinda muke masu ne masu tsarki su su kusantar da mu zuwa ga Allah shi abin abinda muke masu ko kuma aka kira wannan abin da yake sunan shi bauta kun gane da kyau to da sun shaida ma kansu da kafirci in za su kira Allah su hada shi da wani abin tarayya in za su yi rantsuwa su yi rantsuwa da guma kansu, to bai dace a ce su za su zo su raya ka'aba ba ko kuma an ka ɗauki magana amma ce bai kamata shi ne wani kafiri wanda a yau in ya tashi zai ce isa allah allah allah maryam allah ya zo ya gina muku masallaci ba ba bukata ba bukata in talauci ya kai ba za ku gina ba ku share ƙasa ku sallar ku annabi cewa ju ilal lil ardu kulluha masjidan wa tuhura Allah ya sanya man ƙasa gaba ɗayan ta zama wurin sujuda kuma wurin da in ka rasa ruwa ka buga ka ba ma kai sallah to me ne za mu ji labari a yola nan adamawa wani kirista ya gina ma musulmi wai masallaci ya yi coci kan tamemiya ya yi asibiti kan tameme na kiristoci ya yi makaranta kan tameme ya ta kiristoci ya gina gidaje 81 don na 'yan gudun hijira na kiristoci sai 'yan tsirarin musulmi su kuma ya gina musu masallaci saboda yaudara kuma musulmin wurin su kuma saboda lalacewa duka to gashi dai abin da Allah ke bai dace ba bai dace ba saboda mai suna nan suna shirka su suna kafircin su kiristoci suna bauta wa wani Allah ne koko musulmai ne su da su da yahudawa dukkan haka nan ibn kasir ya faɗi a nan wurin saboda haka sai Allah ya ce wa finnarihum khaliduna su masu da aikinsu su ka habira da amaluhum aikin su ya rushe saboda shirkar da suke wanda suke shaida ma kansu da kafirci shirka tana rushe aiki ne gaba ɗaya yan uwa duk wanda ya shirka aikin shi ya rushe gaba ɗaya kaga Allah ya nuna mana aikin su rusashe ne to dan me yasa za su zo su bala wani masallaci ba mu bukata ko kuma da Ramadan wai wai su zo za su kawo kayan buɗe baki a karba saboda tsintsar talauci da kuma rashin abin dan me yasa zaka ci abincin sai ka ci ka sha ruwa mana kai ka ci abin da Allah ya hore maka kakura shi wannan ba daidai bane lalin rushewar musulunci ne da kuma rashin rashin imani da rashin kana kai dan me yasa zaka nuna bukata ka ga wani wanda ba musulmi ba sai Allah yake cewa fi nari khaliduna sai aka ce inna ma ya amuru masajidan lahi kadai wanda yake raya masallatai wuraren ibada na Allah ko rayawa ta ilimi ko rayawa ta sallah ko rayawa ta a gina su a sa fitilu ai wannan to ga wanda suke yi nan Allah ya ce man amana billahi sai wanda ya imani da Allah to kiristoci da yahuda sun yi ne wannan kungiyoyin da ake ta bazowa na yaudarar banza kuɗi miliyan ɗari zai su kashe miliyan 99 da tara duk ɗin su ɗau miliyan ɗin su kashe muku shi kenan ku ta tsalle kuna abin nan Allah ya sauƙaƙe ya kamata mu gane sai wanda ya imani da Allah yau yawmil akhiri kuma ya imani da ranar lahira wa kama salata kuma yake tsayi da sallah yadda take wa ta zakata ya ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah bai jin tsoron kowa sai Allah ba jin tsoro na ɗabi'a ba ga kura nan a ce an sako ta za ka gudu kana jin tsoro ba wani ake nufi wannan tsoro ne na ɗabi'a ga maciji nan kauce wannan duk ba shi ba a tsoron da ba a ma kowa shi sai Allah to ba sa ma kowa ba Allah ɗin ba kuna fahimta da kyau shine lamar sha illallah sai Allah ya ce fasa ula ya an kunu min mutane tabbas waɗannan su ne wanda za su kasance shiryayyu masu wannan sifofi saboda haka kun ga ƙarƙashin wannan ne na kasir ya kawo hadisi cewa ashe wato masallaci masu gina shi su ne muminai shi ya sa ma aka ta cewa wanda ya gina man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci don Allah ba don a ciyaye ba to za a gina mai gida a gidan aljanna saboda haka sai mu lura duk in za ka gina masallaci to ka sa ikhlasi kai don Allah in ka yi, to sababi kai kuma Allah zai gina maka gina gobe kiyama Allah ka sa mu gane ƙarƙashin wannan imamul bukhari ya yi babi a cikin sahihinsa ya ce babu ta'awun fi bina masjidi babin taimakekeniya wajen gina masallaci sai ya kawo ayoyina a wurin me yake nufi Tun da ba wanda suke aka yadda su raya masallatai sai muminai su wancan an hana su ko za su kawo dalolinsu da bilinsu ba a so to kinan zai yi muminai a shakki na nuna kuto yanzu da su an hana su wajibi ku haɗa kanku yadda za ku gina wurin ibada ku gina shi ya ginu ginin da ya dace yadda za ku ji daɗin ibada ba ku ku gina kantama kantaman gidajen ku ba amma wuraren ibada ku suna nan babu can gani ko kuma ba gyarawa ba kansasawa babu sharewa babu duk abin da za a ji daɗi a'a imamul bukhari sai babu yace babin taimakekeniya wajen gina masallaci a gina wurin ibada yadda zai dace da mutane in kun yi gidaje manya-manya to sai ku gina masallacin kuma haka wurin ibada ku ne ba ku zo manyan gidaje shi ko masallaci Allah ga naka dan gefe dan tsut wannan an daina shin su in babu hali ka kawo wance ka a hada a sai kuloti fulfuloti a fitar da masallaci ina tole yake ina wurin alwala ina wurin fakin wannan haka ake so wannan muka rasa a ƙasar nan kenan da wancan hadisin aka yi mai mummunar fahimta kowa sai ya ce shi kada yake so gina masallaci sai sai dan awon igiya dan tirit yana yi da an fara sallah wata ɗaya wata biya cika kuma a rasa yadda za a yi ko ba ta ake fama ba to mu gyara fahimtar mu ba shari'i ne sai ka gina masallaci kai kadai ba Abin da bukari ya bayani za ku taru ku hada ku sai babban kulokai. kuma a yi plan a daɗe ana yi ba dole kuma sai kun gama ba ku yi mana wasu zo su cika ba to da haka sai ka ga mun yanzu nan nan kaduna in ka je wallahi sun ka kano manya-manyan masallaci sai ga masallaci ƙato kake da juma'a ne amma kamsu salawa ne kawai an kyautata shi nan na irin su bauchi in ka je irin su amma mu nan kano yanzu ne dai-dai yanzu alhamdulillah ya fara gangaruwa yanzu ga masallacin zamzam ko da haka ake fama ana sallah ana ta fama da gumi ana abin nan saboda can ba iska tana shigowa can babu wanda Allah ke damka masa kuɗi gobe ba ka san abin da za ka zama ɗan uwa kana na yanzu tsuhu zaune kila nan da shekara biyar wani buɗe ya zo maka ka kuɗance wannan kuɗin da Allah zai baka ka riƙa shawara da ma'abuta fannin mutum sai ya gina ɗan masallacin shi tsotsan ne zai ce shi ka shawarci a baka shawara na sami kuɗi ya zan yi ina so zan yi kaza a baka shawara ko ba dole sai a gidanka duk inda hali ka je ka gina kai dai a sama ma wurin yadda ya dace wannan yana faɗi ne saboda halin da muke cikin uwa sai mu yi ta abubuwa a zo yanzu sallar tarawih nan da ake ana so a sha iska ana so a sami da ka ga babu ana ta fama a matsayi to ya kamata mu haɗu yadda muke gidaje to mu haɗu kuma sai mu sai fuloci babu sai mu masallaci Allah ka sa mu dace duk ƙarƙashin wannan ayar tun da an nuna masu wannan sifofin su suke gina masallaci Allah ka saka mu cikin su mai Allah ya ce الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين نعم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون نعم يبشرهم ربهم برحمة ورضوان وجنات له فيها نعيم مقيم نعم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم نعم an أفردك أن أمان بن بشير رضي الله عنه yake cewa anna rajulan qala ma ubali alla a'mala amalan ba'da al-islam illa an usqiya al-haj wato wani mutum ne yake cewa ni ban damu ba bayan musulunta ta cewa in yi wani aiki da na fi so kamar cewa in zama ina shayar da alhazai bayan musulunta ta to ba wani aiki da na fi so in yi sama da shayar da alhazai wa qala akhar wani shi kuma yace ma ubali alla a'mala amalan ba da islam illa an a'amara al haram shi kuma yace bayan musulunta ta ba wani abu da nafi sha'awa in yi sama da in raya wato masjidil haram masallaci na mai alfarma kaba kenan in ga ina raya ta to ba wani aiki da nafi so sama da wannan wa qala akhar al jihad fi sabilillah afdalu mimma qultum shi kuma wani sai yace ai jihadi fi sabilillah shine mafi falala daga duk abin da kuka faɗi dinnan daga nan wato ainihin fasajarahum umar radiyallahu anhu wa umar dan khattab mina tare da su suna tattauna wannan maganar sai yi musu tsawa wa qala yace la tarfa'u aswatakum inda minbari rasulillah sallallahu alaihi wasallam kar ku daga sautin ku a wurin mumbarin manzo <clears throat> sallallahu alaihi wasallam ina ne wurin mumbarin manzo rauda kenan suna rauda suna wannan firar annabi bai nan yana cikin gidansa amma saboda girmama manzo ya ce to karfa su daga sauki a wannan wurin ka dubi yadda su sabu suke girmama manzo mala la tarfa'u aswatakum inda rasulillah eh kada ku daga sautin ku ba sa daga sautin su na rashin abin nan girmamawa ya ce kar ku daga sautin ku a wannan wuri inda mumbarin manzo sallallahu alaihi wasallam yake yace wa zalika yawmul juma'a kuma gashi wannan musu da kuke ranar juma'a ce walakin idza sallaitu juma'a dakhaltu ala rasulillah fastaftaituhum fi ma ikhtalaftum fi amma idan na sallaci sallar juma'a zan shiga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam nema muku fatawan wannan abu da kuka sassaba wane ya ce shi abin da ya fi so yi menene shayarwa ko da alhazai wani ya ce a shi kula da wannan ɗaki ɗin wani shi kuma ya ce a'a jihadi ya fi to zan maku fatawa wurin manzo shi ne ana nan da ya faɗi wannan fafa'ala fa'anzalallahu ta'ala a ja'altun shikayatar hajji wa imaratul masjidil haram shi ne ya je yi wannan ya isar da saƙo sai Allah ya saukar da wannan aya a ja'altun shikayatar hajji wa imaratul masjidil haram shin yanzu kwa sanya ko kwa daidaita shayar da alhazai da raya masallaci mai alfarma shine musul haram kaman amana billahi wal yawmil akhir kamar wanda ya imani da Allah da ranar lahira wajahada fi sabilillah kuma ya jihadi domin taimaka ma addinin Allah la yastawuna inda Allah ai ba za su daidaita ba auren Allah wannan fa ya imani da Allah sannan kuma ya yi jihadi kun gane da kyau za su yayi imani da ranar lahira sannan kuma ya kuma yi jihadi fi lahi zai daidai da wanda shi shayar da alhazai yake yi ko kuma a ɗakin yake gyarawa yi daidai wancan jihadi kowa san falalar jihadi kuma kowa ya san falalar imani da Allah da kuma falalar imani da ranar lahira yanzu kun san duk abin da ake fama na rashin imani ne da ranar lahira ah wanda ya imani da ranar lahira imani na gaskiya ya san ranar da za a zo a kitse shi me yasa ka kashe wani me yasa ka taba dukiyar wani me yasa ka taba jinin wani zai yi ba sai ba amma wasu ji suke kamar magana ake kawai magana tashi kyama nan labari ce da da imani na gaskiya za a tashi za a yi hisabi mutane da basu rika aikin da suke ba a yau to kaga shine aka nuna ai ba za su daidaita ba wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah fa baya shirye da mutane azzalumai wanda suke akan kafirci kenan ba su bar kafircin su ba ana so a nuna maka duk abin da kake yi na wani hidima ko da asalinta ta lada ce in ba imani ba za a baka ladan ba kun gane da kyau ah yawan ka zo kana shayar da mutane yanzu kamar kishin nan a zo a baka ruwan sanyi wanda ya baka nan arne ne ah yau din nan rashin shinkafa ne a jeho maka buhun shinkafa amma ya gama ce arne ne ya baka ai abin alheri yayi kai kuma in kana so za ka iya karɓa amma shi za a ba shi lada idan za a sauke kago gaba ɗaya a zo a yi taraban shi amma a ci daga majalisar ɗinki duniya yake kago kayan madara kayan abinci kowane daban-daban ai a gama a ci daga majalisar ɗinki duniya yake shin kuna tsammanin sun gama Allah zai ba su lada ko kwandala eh wa qadimna ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura haka Allah ya ce duk abin da kafi yi gobe kiyama yadda ka san abin da za a barbade a cikin iska haka zai zama ba shi da wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazanan ba ma a ajin mizanin bale ma auna aikin ko sun yi babu shi a wurin Allah asalin lada shine imani sai ka zama musulmi to in kai kaza ya ce za a baka lada amma babu imani ina yasa duk abin da suke yanzu a duniya na wai sune masu tausayi sune ne wani kaza kaza duk aikin banza ne ba su da lada a wurin Allah sai sun dawo su zama musulmi to sannan suka yi sai a ba su lada allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah Allah ya ce waɗannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah da dukiyarsu da kawunansu a'zamu darajatan inda Allah su ne mafiya girman daraja a wurin Allah in aka ce darajat to suwaye a azamu darajatan Wani suka haɗa wannan aiki imani da Allah sannan da jihadi da fi sabilillahi kun gane sannan da ne sannan da hijira sun hijira sun bagi da su saboda addinin Allah sannan kuma sun jihadi to da Allah su suka haɗa uku nan cikin al'ummar musulmi sahabbai su ne nan da wasu suke zaga sun yi imani da Allah sun bar su sun yi jihari don da su aka yi bada su uhudu su dugar zuwatul duk da su aka yi Allah ya ce su ne a azamu darajatan inda Allah mafiya girman daraja a wurin Allah in ma da wani na daraja to daraja shi tana kasan wa ulaika humul humul faizun waɗannan su ne masu rabauta da aljanna kinan gobe kiyama sai Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha ni'imun muqim yubashiruhum rabbuhum ubangijin su ne ke masu bushara da rahmatin minhu da wata rahama ta musamman daga gare shi wa ridwanin da wata yarda ta musamman daga gare shi wa jannatin lahum fiha da gidaddaji na aljanna wanda yake nasu ne fiha na imin mukim a cikin wannan gidaddajin aljanna akwai ni'ima wato ɗorariya in an ce ma abun mukim wanda dindindin yana nan da'iman wa abadan suna da ni'ima muqin sai kullun kenan khalidina fiha abada kuma su masu dawama ne cikin ita aljannar inna allaha indahu ajrun azim lalle a wurin Allah lada fa mai girma yake amma shi zai bada aljanna ba ladan da yake aljanna to wa ke bada aljanna Allah yan uwa to ashe kaga sai mu gane da kyau malaman tafsiri ibn kasir yace za ku ganan aiki uku aka mukabalance shi da abu uku ko imani da Allah hijira sannan jihadi fi sabilillahi to sai aka mukabalance shi da sakamako guda uku na farko shine rahmatun minhu Allah zai masa rahama ta musamman daga gare shi kaga sahabbai sun ji dadi muhajiruna ko ana bayanin falalar sahabbai yan uwa sai an fara faɗin muhajiruna sana an sa Allah ya riga ba su wannan ba yadda ka iya sai dai kai hakuri san su imani ne fushi da su da gaba da su munafunci ne kafirci in ka ji ba ka son sahabban manzo to maza maza tuhumi zuciyarka in ka ji kana ƙaunar su to alamar ta imani haka dukkan magabata suka faɗi saboda haka to a nan kaga sai Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum a jiya mun faɗi wata aka ce ai musu bishara zuwa kafirai da azaba da za su game da ita amma nan sai aka ce ubangijin su ne ke musu bishara bi rahmatin minhum da rahama ta musamman daga gare shi kaga an mukabalanci wancan na ɗiki na ko wa ne da yarda ta musamman don Allah ya ce yade da kai sai mu kuma shikenan Allah ya yade da kai wai yanzu a duniya ba shi bane ake ta dan nema ya ji an ce ya je ya dan samu abin da wurin shugaban kasa ya samu wurin wani babba ya sa shikenan wata yadda ya samu sai ka ji an ce yana fanta ma wani wannan faɗan wani abu ne fa zai wuce zai kare amma yardar ubangiji ita ce tafi komai Allah ke dada mu wazannatin abu na uku sannan za a ba su janna gidaje na aljanna ba ɗaya ba janna jam'i ne na janna sai aka ce lahun fiha yi muqim suna da ni'ima mai ɗorewa a ciki ba mai yankewa ba sana aka ƙara ƙarfafa wacce magana aka ce halibi na fiha abadan su masu dawama ne duk ni'imar da mai ni'ima yake ciki tsoro yake katabushi ni'imar ƙuruciya kada tsufa ya ni'imar lafiya kada rashin lafiya ni'imar kuɗi kada su ka ni'imar mulki kai ya kuci to banda ni'imar aljanna khalidi na fiha abadan su masu dawama ne a ciki har abada ya aka ce inna inda hu ajrun azim lalle Allah a wurin salada mai girma yake domin shi zai bada waɗancan zai bada aljanna zai yarda da bayansa sannan kuma zai masa rahama Allah ke mana rahama Allah ka samu cikin aljannaka Allah ka yarda da mu a nuna mana lokaci na jin nan zan tsaya abin da muka karanta daidai da ku Allah ya mana tarayya a abin da ne kuskure Allah ya gafarta mun Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wannan al'umma ta mu Allah ka shirya mana da ita Allah ka dora mu kan gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata shugabanninmu Allah ka riko da hannunsu Allah ka tallafa musu yanayin da muke ciki na ƙasa masu neman mu da shari Allah ka san su cikin gida da waje Allah ke mana maganin su in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa ba ne muna wasu da sunayenka kyawawa da ka maɗaukaka Allah ke mana maganin su ba su fi ka ba ka ne mu ma ka ne kai ka umarci mu bauta maka duk abin da ake mana ana yi mana saboda bautan nan da muke maka Allah ka ba mu kariyarka Allah ka kare mu daga shar masu shari Allah ka kare wannan ƙasa tamu daga fitina masu fitina wannan ibada da muke Allah ka karɓa mana wannan azumi Allah ka sa ya zo sababin shigan mu aljanna Allah ka yassare mana shi yanayin damina da take nunawa Allah ka ba mu damina mai albarka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya na ciki na gida da na asibiti duka Allah ka ba su lafiya masu neman addu'a duka Allah ka san bukatunmu Allah ka biya mana Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi bashari kuma Allah ubangi ka canza su zuwa ga alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin